Barka da zuwa EA Hausa Nobel TV. Da na subscribe sannan ka taɓa alama karo sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Abban sojoji kashi ɗari goma sha takwas. Wanda Hafsa turai ta rubuta. Amma idan wannan yanzu ga na farko muna roƙon ku ta auna subscribe sannan ku ta muna alama karo sanarwa. Domin a dinga sanar da ku da zamu ɗora sabon shiri. Cikin sanyin murya Abu Sufyan ya so magana da cewa, Ya Hussein, na magana akan ‘ya'yana ne waɗanda ni na haifa ‘ya'yana ne na haife su ba tare da sanin ku ba a razana abban su ya miƙe yana mai kallon shi gami da cewa what abu safiyan da kanka kake faɗa min cewa kana da ‘ya'ya wanda kai ka haifa da kanka anya ko ba ku ne na bane ke jin ba daidai ba ya magana ya yi tambayar da alamun rudu a bisa fuskar tashi jiki na rawa abu safiyan ya miƙe tare da riko hannun yayin nashi yana mai cewa dan Allah ka zauna ya zan yi maka cikakken bayani tabbas da gaske 'ya'yana ne kuma suna nan a raye jini na ne su da fa kai abba yayi saboda wani irin jiri da ya je yana neman kwasar da shi da kire ya bude ya bude baki na ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Abu Sufyan ka cuce mu kuma ka yaudare mu hakika ka zubar da kimar family din mu ashe dama abin da ka aikata kenan shi yasa ka gudu ka bar kasar nan saboda kai mu wasu ciki kana tsoron asirin ka zai tonu ne ka tattara yana kai na ka bar ƙasar? ya shi maganar yayin da hawa yake gangarwa daga cikin idanun shi hakika abin ba karamin gigi ta sai ba gaba ɗayan su ba su taba tunanin cewa Abu Sufyan zai aikata hakan ba a faɗace ci gaba da magana da cewa ka faɗa min gaskiyar lamari tun kafin ran kai ɓaci tun yaushe wannan abin ya faru baka sanar da mu ba wace ce ko kuma su wane ne wa cikin har suka haifa maka 'ya'ya kuma ina 'ya'yan suke gaba ɗaya abu sufyan ya sha jinin jikin shi ƙoƙari yake yi wa yayin nashi magana amma sam ya kasa fahimtar shi nisa marshal umar ya tare da cewa abba please mu mai sannu har mu samu ankul ya warware mana wannan cakwake ni na tabbacin cewa ankul abu sufyan ba zai taɓa aikata abin da muke zargin shi da shi ba dole ne akwai wani dalili yayin da kai Abba ya shiga yana ran shi a matukar ɓace ce ka bar ni kawai Umar wallahi Abu Sufyan ya gama da mu ban san iya zanubin da aikata ba da yasa har ya gudu ya bar kasar nan tsawon wannan lokacin amma tunda ni ba zai sanar da ni ba ba zai sanar da ni gaskiyar lamarin ba wannan kira an mai a waya na san ita zai sanar da ita abin da ya aikata bi ita zai iya sanar da ita bayanin duk tunda ni ba zai faɗa min ba ina karasa magana ya sa hannun shi a cikin aljihun shi na kokarin zaro wayar domin ya kira ammi din cikin sauri abu sufyan ya riko hannun shi murya na rawa yake cewa ya hussein dan allah dan annabi ka saurare ni ina ta kokari in fahimtar da kai muddin ka sanar da ami wannan magana zan tattara yana yana na bar gidan nan saboda san ba za ta fahimce ni ba amma ka ina da yakinin cewa za ka fahimce ni cikin abba ne sanyi ganin yadda abu sufyan din ke ta fama da hawaye sassauta murya ya cikin lalami ya fara da cewa to sanar da ni abu sufyan ta ya aka ka samu ‘ya'ya hannun shi daga biyun yasa sa cikin kanshi yana dafa ya dafe shi yayin da yake jikan nashi tamkar zai fashe ga wata zufa da take tsafa mashi daga cikin shi ta fi ta jiƙe shaddar da ke cikin shi sai famun girgiza kanshi ke ya rasa ta inda zai zai fara hakika kuma ya gama takule mashi kallo dai za ka yi mashi ka fahimci cewa yana cikin wani matsanancin hali Kana yusuf ne ya ɗan gyara murya tare da cewa abba ina ganin mu je mu fara yin sallah kamar nan ina da yakinin cewa kamar nan ankul abu sufyan ya gama nutsuwa yadda zai samu ya mana cikakken bayani yadda za mu fahimce shi jinjina kai abba ya don shi ma ya fahimci hakan miƙa mai hannu tare da cewa tasu mu je mu yi sallah amma fa idan muka dawo dole ne ka yi mana cikakken bayani daga masa kai ankul abu sufyan ya alamar ya amince daga haka suka fito gaba ɗayansu suka nufi masallaci kowa da abin da ke saƙa a ran shi hakika mu ma masu sauraro za mu so mu ji yadda wannan al'amarin ya faru ta yaya aka yi abu sufyan da bai taɓa aure ba har ya samu 'ya'ya ta yaya aka yi aure ba tare da san dangin shi ba sannan su wane ne 'ya'yan nashi da yake magana a kai amsoshin waɗannan tambayoyi daidai suna a bakin abu sufyan ɗin ba tare da ɓata lokaci ba yanzu za mu yi nutso cikin labarin da abu sufyan ɗin zai ba yayan nashi hussein da zarar ya dawo daga masallaci. A ɓangaren su sai rashi kuwa, tunda Azumi ta shigar da su sanda da ɗakinta, gaba ɗaya ta bata kure jikinta a saman gado. Jikinta sai faman kirma yake, kusan ganin sa ma ba ta yi. Wanda hakan ba kamar raunata zuciyoyin su husan ne ba. Zuba mata ido kawai suka yi suna kallonta, yayin da hawa yake zubawa daga cikin fuskokin nasu. A gefen gadon, nata suka zauna. Ja ce ta ce, hakika ban taɓa tunanin cewa za ki mana haka ba sai na yi tunanin na za ki murna da mu bayan wannan tsawon lokaci da muka daɗe ba mu haɗu ba amma sai gashi kin juya mana baya a gaban mutane ki nuna ke san baki san mu don kan ta kai ƙarshen maganar sai ta daka mata wata uwar tsawa tare da cewa kai karfa ki ƙara magana ni ko muryoyin kuma ba na son ji wallahi ban san kun su ne ne ba kawai kun zo kun wuta kura mu rayuwata cikin shekar kuka Husana ta ce dan Allah sai da ki daina faɗan haka wallahi ba na jin daɗi me yasa za ki mana haka yanzu kin manta da Husan ga kuma ja ɗinki shi dan Allah ki daina yi mana wannan wasan hannu sai ya sa tare da toshe kunnanta alamar fata san jin abin da suke cewa duk wannan budiri da ake yi hayam na kunshi a cikin ɗakinta ba ma ta san me ke wakana ba tsoronta ta ta fito su haɗu da babban yaya a waje don ta san muddin ya ganta cikin gidan nan sai sai ya sa an yi wurgi da ita sai ya ja an yi wurgi da ita waje wannan dalilin ne hana ta fitowa cikin gidan amanu kuwa sun kammala kimtsa ita da amal za su zo gidan sai ga abbas ya shigo cikin gidan a lokacin suna tsaye ta da amal a cikin falo tare shi ta tare da cewa yawwa dama kai muke ta jira tun azumin kammala shiryawa cike da tashi hankali abbas ya ce sai dai fa ku yi haƙuri yanzu nan abba ya kira ni a waya yake sanar da ni cewa wani babban al'amari ya faru a gida. ina yin sauri ne in zo ina yin sauri ne in zo in jira Bana tunanin cewa ma suna yin wannan walimar ba jiki a sanye ya amananta ce to Allah dai ya ba Allah dai ya sa ba wani abu ne ya faru bari mu haƙura in komai ya in koma in komai ya koma daidai ma je daga haka Abbas ya shige cikin falo domin ya shirya ya fice zuwa wajen kiran abban nasu Wani ne abin da ya faru ya hana su amana zuwa gidan bayan sun kammala san magarba a tare suka dawo nan babban falon suka halara gaba ɗayansu sai dai banda azumi da haim da kuma sayarish a lokacin shi ma abbas ya karaso cikin gidan kowa ya samu wuri ya zauna sufwan jabir da kuma irfan suna a tirisita abbansu tare da uncle abu sefian suna zaune a saman tusita marshal umar tare da rafiat da kuma kanal suna suna a ɗaya tirisita ɗin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 shekaru ashirin da wasu abu da suka gabata mun samu saɓani da ammi saboda rashin jin maganata babu jituwa a tsakanina da ita ba kuma bane ya haɗa da ita ba face irin rayuwar da na taso ina yi ta abuta da mata domin na mai da su tamkar maza a wuri na yadda nake friendship da mata ko maza ma bana kulawa haka wannan abu ne ke bata mata rai saboda ita ta tsinta gani tare da ya mace ko in aka bata labarin cewa an gani tare da mace a mota dan fa hankalinta zai tashi A ƙarshe da ta rasa yadda za ta yi da ni, shi ne ta tattara min kayana gaba ɗaya ta ce in koma garin Kano wurin ƙanwar wajen ƙanwar ta Hajiya Amina in ci gaba da zama a can. Saboda na fi ƙarfin da ba za ta iya da ni ba, domin ta lura na ba ƙaramin rawa yake ba. Amma tana da tabbacin cewa in na koma wurin ƙanwarta zan shiri in, dawo daidai. Wannan ne farkon abin da ya raba da gidanmu na koma wurin gogon Katsina ta zama. Don in don ta gyara min tarbiyyata kamar yadda kuka sani ya Hussein maimakon haka sai ta sangartar da ni saboda tsanin son da take min domin ta kai ta kawo kuɗin da ta haifa ba ta ma wannan son wannan lokacin ba ta nuna mashi irin son da take min komai nake komai nake so nan take take min wanka wanki wanke wanke da sauran abubuwa duk ita take min dan nayi laifi kuwa ko na jawo faɗa zai ta san cewa ni ne bani da gaskiya amma haka za ta rufe ido ta ta faman zubka masifa in mun shiga gida kuma ta dinga ta dinga lallashi na tana mai bani hakuri. tushen labari alhaji nuruddin mai dala hamshakin mai kuɗi ne kuma attajirin gaske na buga a jarida babban ɗan kasuwa ne wanda ya ƙaurin suna a harkar kasuwancin saye da sayarwa a tsakanin ƙasashe daban-daban haifaffen garin zare ne kuma yana ɗaya daga cikin aminan Salahuddin. Aiki ne ya kawo shi garin Katsina kafin kafin lokaci ɗaya da ya fara kasuwanci ya yanke shawarar komawa garin Kano da zama saboda mafi saboda mafi ƙarfin kasuwancin nashi ya tattara a can. Wannan dalilin ne yasa ya tattara shi ina shi da iyalansa ya koma garin Kano da zama a katafaren gidan da ke unguwar nasara GRA a nan jihar Kano. Farkon haɗuwar shi da Hajiya Amina kanwar Ammi wato Goggon Katsina. tun lokacin da suka je ɗaurin auren Salahuddin da Ammi a Damatur da ke jihar Yobe, tunda suka haɗu soyayya mai ƙarfi ta kulla a tsakaninsu. Ba su bar wurin ɗaurin arabar har sai da aka shafa fatihar su su duka bin lokaci guda. Yaron su ɗaya Allah ya albarkace su da shi wato Dr. Haris, babban likita, shi ne ɗaɗe tilo da suka haifa. Kafin Ammi ta mallaka mata ni don gyara min tarbiyya, sai suka kasance su biyu ne 'ya'yan da suke wurinta. ɗanta da kuma ɗan yayarta Abu Sufyan wato Tom anjeri don gaba ɗayansu ba sa jin magana a wannan lokacin. ‘Yan rima a sha kiɗa ne, a tare suke fita yawon dare, sun iya zuwa kulob a haɗa musu ‘yan mata a yi ta rawa, zuwa wurin fati ko ba a gayyace su ba sa je. Wannan shi ne rashin jin da wannan rashin jin da ta tsana na Abu Sufyan ɗin, shi ne dai haka rayuwar shi take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 dama kuma tun kafin ya tafi Alhaji ya sallami mai gadin su wato Babu Buzu don ya je ƙasar su Nijar ya gano dangin shi kafin su dawo. Hakika ba karamin daɗi Babu Buzu ya ji fa saboda wannan talamar da aka bashi. Kasancewar dama a takure yake na rashin ganin yar shi tilo ɗaya da ya mallaka. Kullum yana cike da damuwa na rashin yarinyar a kusa da shi. Saboda halin da ya baro ta a can ɗin. Ba su da kowa, dangin su duk sun tarwatse saboda rashin haɗin kai. ga talauci da ya bi ya mamaye kowannensu. Ita kanta yarinyar ya bar ta a hannun matar baban shi ne, tunda bai da kowa ko iyayen da za ko iyayen shi duka sun rasu. Sai dai abin da bai sani ba shine matar baban nan na ta tsani yarinyar. Ga ta irin tsofaffin nan ne masu mitar tsiya. Duk wani aiki yarinyar ita take yi, kama daga girki, sharar gida, wanki, ɗebo ruwa, kuma yarinyar karama ce lokacin ba za ta haura shekaru goma sha shida ba. Garba Gurguzu ya zo Nijar ganin gida, zuwan ba zate musu domin ba sanar da kowa maganar zuwan nashi ba, saboda yana so ya ba Abu mamaki kuma ya ga irin farin cikin da za ta yi idan ta gan shi. Kwatsam yana shiga gida, ya samu matar baban nan nashi zaune akan Abu ta danne ta tsakiyar gida. Yarinyar sai faman ihu take tana wa watsuro tsalla kafafunta. Ita kuma matar baban nan sai sambatu take tana mai cewa, babu abin da zai hana in kashe ki cikin gidan nan. dan ubanki ni za wa asara tsintsiya kin farta anan a nan ƙasar ruwa ya jike ta ba ki ɗauke ta ba ko dan kina takama da ubanki ne yake turo mana kuɗin siyan abinci hankalin baba buzu ba karamin tashe ba da ganin irin ƙubar da ake ba yar shi tilo ganin zai rasa yar shi tilo akan tsintsiya tsintsiyar shara da bata wuce naira hamsin ba ba karamin fusata ya ba a ranar ko zamar gidan bai yi ba ya ɗauki yar shi ɗaya tilo ya yi nufi gidan aminin shi da ita tamkar zai zubar mata da hawa ya kai dinga ji a wannan lokacin yarinyar duk ta bi ta rami ta fige ta kanjame kamar ba mutum ba yarinyar da duk garin su babu mai kyanta Ta lokacin da mahaifiyarsa ta haife ta Allah ya mata rusuwa ta bar mishi ita tana jaririya shi ya ci gaba da kula da yarinyar mutane sun sha zuwa suna nuna mishi kuɗi don ya bar musu ita, ya bar musu yarinyar su rike a wurin amma sam ya ki amincewa saboda son da yake mata bayan sahajiya amina sun dawo gida najeriya ita da mijinta babu zo ya shirya tafiya tare da irsha da babu yarda abokin nashi baki ba akan ya bar mishi ita su ci gaba da kula da ita amma fireki amma fireki ya kafar shi kafarta ba zai ƙara gangancin barin ta a wurin wani ba gwara ta kasance tare da shi yana jin motsinta a kusa da shi zai fi samun kwanciyar hankali da daddare suka ƙaraso Najeriya bayan uwar tafiyar da suka sha. A galabace suka shigo cikin gidan rike da hannun Abu ya shigo cikin falon gidan. Lokacin Hajiya Amina tana zaune a saman kujera mai mazaunin mutum uku tana kallon talabijin. Tunda suka yi sallama ta ɗago ta kalle su ganin Baba Buzu ne yasa ta sakin fara'a tana mai cewa marhaban lale karaso ciki. Ashe kana tafa kan hanya? Gaskiya ban yi tsammanin zuwanka da wuri ba haka. Bata karasa maganar ba saboda ganin shi rike da hannun yarinya miƙewa ta yi tare da zama gilashin da ke idanta tana mai cewa a buzu wannan yarinyar fa 'yar wane ne ka zo da ita bai ba ta amsa ba sai da ya kusa ƙarasa wurin da kujerar take sannan ya zauna a ƙasan kafin sannan ya so magana a hankali hajiya sannin ku da dawowa ya gajiyar tafiya lafiya lau alhamdulillahi ta ce magana har lokacin idanunta na akan abu kuma ta yi tare da sake zama akan kujerar tana mai cewa ba ka yi min bayani game da yarinyar nan ba ta yi magana tana mai nuna abu da ta kankame hannun mahaifinta fargabarsa kada ya sanar da su cewa yar shi ce su ki karbar ta bai san inda zai kai yarinyar ba ya kwaso yarinya ya kawo musu ba tare da ya sanar da su ba da kire ya buɗe bakin shi murya na rawa ya ce yarinyar wuri na ce hajiya sunan sunanta abu ina neman alfarma ku taimaka min ta zauna a wurina saboda ba ta da kowa a can Nijar din dama a hannun kishiyar babana take zaune to matar ba ta da imani na je na same ta sai galla za mu yarinyar nan take ban taɓa sanin abin da ke faruwa ba sai da na yi wannan zuwan ba zaton kuma ya kwashe ya sanar da hajiya amina kamar jira take yana kai ƙarshen maganar tashi nan take ta rufe shi da faɗa tana mai cewa amma ba buzu ka bani mamaki wallahi yanzu irin jakon da ke tsakaninmu da kai duk irin yadda muka duk irin yadda muka ɗauke ka tamkar ɗan uwanmu wato hakan bai sa ka sanar da mu kana da ƴa mace ba me yasa tun lokacin da ka fara aiki gidan nan baka ɗauko yarinya ka kawo ta gidan nan ba nan fata inda take shiga ba ta nan take fita ba cikin waɗannan kalamai na hajiya amina ya sa abu zu fashewa da wani matsanancin kuka yana mai cewa na cuci kaina na cuci kaina da ban sanar da ku ba wallahi ban taɓa tunanin zan samu za ku karɓi yarinyar nan hannu bibbi ba hajiya da tun na jima da kawo muku ita Kullum ina cikin takaicin rashin ta kusa da ni, saboda ita kaɗai ce nake gani in ji daɗi a duniyar nan. Sosai Baba buzo yake zubar da hawaye. Abu kuwa ganin mahaifin nata ya yana kuka ita ma ta fashe da wani kukan. Cikin Hajiya Amina ba ƙaramin sanyi ba, na tausayin su duka ya kama ta. Cikin tausasa murya ta ce, Babu kukan ya isa haka. Na ji daɗin dawowarka musamman ma da ka da mana da wannan 'yar kyakkyawar yarinyar taka. Kuma insha Allah za mu ba ta kyakkyawar kulawa za ta zama tamkar 'ya a cikin a cikin gidan nan dama kuma ban da 'ya mace gashi ina son 'ya mace ashe da rabon zan samu shara hawan shi ya shiga yana mai yi mata godiya yanzu abin da nake so da kai ka wuce ɗakin ka yi wanka zan sa a kawo maka abinci na san kun kwaso yunwa gami da gajiya ko ita kuma abu ka barta a nan wajena zan gyara maka ita sosai da anjima za ta zo ta gaishe ka cikin shekaru ka bawa buzu ya ce hajiya ban san da wani irin kalamai zan gode muku ba kun yi min abin da ba zan taɓa saka muku ba kun jima kuna ɗawainiya da ni kuma yanzu gashi za ku yi ɗawainiya da yarinya ta Allah ya saka muku da mafificin alkhairinsa sosai baba buzu ya shiga jero mata addu'o'i wanda ba karamin dadi hajiya amina ta ji ba tun daga wannan lokacin abu ta zama tamkar iya a wurin hajiya amina ba za ka taɓa cewa ba 'yar cikinta ba ne saboda yadda suka riƙe ta hannu biyu duk wata ta ta dawo kansu ta makarantar islamiyya da na boko babu wanda ba sa ta ba dama yarinya akwai akwai akwai hazaka sosai akwai son karatun addini domin kullum sai kullum zaka ganta rungume da alkurani hannu tana karanta ko aiki take yi tana yi tana rero karatun alkurani saboda hadda da suke yi ba ta taba zama haka bakin ta shiru ba tare tana karatu ba wannan abu ba karamin burge hajiya amina yake ba shi ba ta jin wuyar kashe mata kuɗi ko da nawa ne kuwa saboda ita ta saboda ita ta ɗauko mata malamin da zai dinga zuwa har gida yana koya mata karatu malamin islamiyyar su ne wanda suke kira da ya sayyidi tunda Zainab ta fara zuwa makarantar islamiyya a satin farko kullum sai ya zo gaishe da Hajiya Aminatu dan ya zo ya ta zuzu ta Zainabin a wurinta yana yaba irin kokarin da take da shi hakika Hajiya Aminatu ba karamin daɗi daɗin hakan take ji ba amma mahaifinsu mahaifin abu wato baba buzu mutumin can bai kwanta mashi a ba ya tsane ga malamin ma ya zo wurin abu zai koya mata karatu domin shi shigi gare shi kullum sai ya zo da ɗan rugwagwar bashin ɗin shi kofar gate ɗin gidan hakan ba ƙaramin ƙonawa baba baba buzu yake rai ba shiru dai kawai yake don bayar da zai yi ya hana shi zuwa tunda hajiya amina ta ɗauke shi a matsayin malamin da zai dinga koyarwa abu karatu tun Abu na da wata ɗaya a cikin gidan Haris ya dawo ba tare da Abu Sufyan ɗin ba saboda shi ya ce ba zai dawo ba sai dadi mijin sai daji mijin Aminat ya ba shi haƙuri saboda ya ce shi ne yake ɓata tarbiyyar Haris ɗin rashin jin maganar nashi ya yi yawa ko da Haris ya dawo da ko Abu a cikin gidan sai ya mayar da ita tamkar kanwashe don aka bata sami na school shine ke fidda mata shi har ma ya kora mata wasu karatun bayan wani lokaci tafiya take tamkar ba son tamkar ba ta son taka ƙasa a jikinta tana sanye da uniform na islamiyya dogon hijabi ne brown color har gwiwa yayin da wannan ya kasance milk color ta rafa fuskar ta cikin niqabi yayin da hannayenta ke rike da jakar makarantarta da kudin gaske wata dan karerin mota ash color ta faɗo cikin layin da take tafiya kadan-kadan motar ta tunkaro ta tamkar za ta kaɗe ta waredo waje abu ta yi tare da da baya cikinta na rawa ko da mai mota ya karaso inda take sai ya shiga za yi ta yana mai tada ƙura kankame jikinta dai gabanta na faduwa tsoronta kar a ce fa masu satar mutane ne suka biyo ta sai da ya tabbatar cewa ta gama tsorata sosai sannan ya tsayar da motar wuri ɗaya ta tsaya cak a ɗan tsorata abin ta ɗan buɗe da tana mai kallon motar cikin ta tana tunanin to wannan wani bawan Allah ne haka da ya zo ya firgita ni ba ta ƙara shakai zancen zuciyar nata ba sai ta ga mai motar ya zo gilas lokacin da ta yi arba da kyakkyawan fuskar shi sai da gan sai da gabanta ya faɗi domin matashi ne wanda ba zai wuce shekaru ashirin zuwa ashirin da ɗaya ba kallo ɗaya ya kai masa gane cewa akwai tarin kuruci a tattare da shi a cikin sa yana sanye da crazy jeans sai farar riga t-shirt a gaban ribar an rubuta am crazy da alama ba shi kaɗai ba ne a cikin motar akwai wani a gefen shi Maryam mata ta jiyo daga cikin motar daji tana mai cewa He ‘yan mata, mun tsorata ki ko? Please ki haƙuri bebin nawa ne sai a hankali. Wai shi fa anan ya burge ki kenan. Shi yasa ya maki haka. Ɗaya matukar ba ta take kallon fuskokinsu cikin niƙabi ɗin fuskarta. Ba kowa ba ne ya fi bata haushi ba face saurayin da ya mata wannan ɗanyen aikin. A rayuwarta ta tsani mutum masu masu wayewa irin irin tasu. Kallo guda ta musu ta gane cewa ba mata ba mata da miji ba ne. amma sun manne da juna cikin motar tamkar za su haɗe junansu jinjina kai abu dai ta tsugunna ta ɗauki jakar islamiyya ta da faɗi ƙasa cikin sauri ta kama hanyar zuwa gida biyu ta suka cikin motar wanda hakan ya sa hankalin ta ya tashi fiye da da saboda gudun kada abban ta ya kanta da mota mai mota na biye da ita don kullum jan kunnen da yake mata kenan kada ta kuskura wani ya tsaida ta a hanya kuma ta tsaya yanto idan abban ta ya kanta da wannan jirgin motar wani irin hukunci zai mata dole ya tuhume ta akan ina ta samo su to jama'a ai hakuri mu kwana anan a cikin barkar da kasancewa da mu don jin yadda za ta kaya kada ku manta dai da danna mana subscribe sannan ku auna alamar karatun a domin sanar da ku da zamu ɗora sabon shi sannan ku ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa ta hanyar danna mana like da kuma share na wannan bidiyon ga ku da ke da facebook mun gode da kasance ku a mu ta iya hausa ne tv a huta lafiya